Música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 abduhu wa rasuluhu amma ba'd Allahumma laka alhamdu anta nuru samawati wal ard wa man fihinna wa laka alhamdu anta kayyumu samawati wal ard wa man fihinna wa laka alhamdu anta rabbu samawati wal ard wa man fihinna wa laka alhamdu anta rabbu samawati wal ard wa man fihinna wa lakal hamd lakal mulku samawati wal ard wa man fihinna wa lakal hamd anta mulku samawati wal ard wa man fihinna wa lakal hamd anta al haqq wa wa'duka haqq wa liqa'uka haqq wa nabiyyuka haqq wan naru haqq wal jannatu haqq اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم muna godiya zuwa ga sarki ɗaya wanda godiya ce cinta gare sa mai iko mai komai mai kowa muna kara jaddada dubun godiya zuwa gare su da ya bamu wannan safiya mai albarka lokuta masu albarka kwanuka masu albarka cikin watanni mai albarka yau muna cikin wata na zulkada kamar muna kwana goma sha uku ke ga yau wanda kakanninmu ke cewa watan sin raguna shekara dubu daya dari hudu da arba'in da daya muna cikin juma'a lokuta na safiya allah ubangiji mun gode ma kuma muna ƙara eh, salati zuwa ga fiyen halitta annabi muhammad tsira da amincin allah su tabbata bisa gare sa da alayen gidansa da sabansa da dukan waɗanda suka bi guragunsa zuwa ranar tashin kiyama yau allah ta dawo da mu da za mu cika karatunmu na mazaunan aure wancan mako mun ɗauko karatu akan hakkin mace hakkin namiji akan matansa wanda malam ya sama suna ya ce hakkun zauja ala zaujatihi tis'ata ashiya ya ce hakkin namiji akan matansa wanda yake ya kunsa wasu abubuwa guda tara mun yi kokari mun karanta guda hudu muka saya wurin so da yawa ana cewa haku zauji ala zauja eh, haku zauji ala zauja amma akwai haku zauja ala zaujatihi akwai hakim kuma namiji akan matansa yadda akwai hakin namiji kan matansa haka kuma akwai hakin namiji kan mata ba zai ce kama tun da shi namiji zai auro ki shi kaɗai ne hakkin ki ke kan shi ba ke kuma hakkin hakkin shi na kanki na wurin sha'anin zamantakewa da mu'amala na yau da kullum mun yi kokari mun yi bayani kaɗan game da batun wurin kwana yadda mace ka ta rike jikinta ta ba miji da yadda za ta taimaka mai wurin arzikinsa da yadda za ta taimaka mai wurin rayuwarsa yau za mu tashi kashi na biyar inda malam ke ce mana bismillahir rahmanir rahim an tukrima akriba'ahu wato izan mace ta je aure ba mijin ta kaɗai kamata ta aure ba ta auri uwarsa da ubansa da ƙanninsa da yan uwayensa kar ta danganta soyayyanta kawai zuwa ga namiji su ma waɗanda ke kusantar mijinta da suna da haƙƙi a kanta wani irin haƙƙi ta girmama uwarsa kamar yadda Allah ya ce shi ya girmama uwarsa Allah na ba mu labari a cikin Kur'ani yana ce mana ba da uzubillahi mina shaitanin rajim Allah ce mana waka da rabbuka Allah ta abudu illa iyahu wabil walidai ne isana in ma ya bulu ganda inda kalki bara a duhuma a wukila huma wala ta kulla wala ta nahar wa kulla kawulan kerima Allah maɗaukakin sarki ya ce bayan ya yi umarni da horo da mu bauta mashi Allah shi kaɗai ya ce me wa bil ihsana sannan a kyautata ma iyaye mahaifa guda biyu me yasa ya ce ka kyautata musu domin waɗannan iyayen nan naka muhasatan uwa hamalatu ummuhu qura wa wada'atuhu Hukura ta ɗauki cikinka da wuya kuma ta haife ka da wuya ta shayar da kai da wuya ta rene ka da wuya kada wata rana lokacin da uwa iyayen nan naka suka kai shekarun girma ka tozarta su ka wulakanta su in uwa ta wani abu da Allah ma me ke ga baba me ke ga akwai mai gaba da uwarsa akwai wanda ke gaba da uwarsa akwai mai gaba da ubansa akwai waɗanda suka bar iyayensu da yunwa har mutuwa ya zo akwai wanda suka ci zarafi iyayensu har mutuwa ya zo to in ke mace kin zo aure irin wanga zira'a naki ne da malam ke faɗi da ya ce ki girmama makusantan shi ki yi kokari ke ki ɗauki ilimin da Allah ya baki ki sa da wannan zumunci in shi ya yi kuskure ya duba uwarsa mai ya ce to ke ki ɗauki uwan nan mutum ne ba mai ya bane ki kyautata mata kina jan hankalin shi kina kusantar da uwarsa kina bari yana sani uwa fa uwa ce wallahi uwa ta ɗauki cikin ka da wuya wallahi uwarka kaza wallahi uwa kaza goyo kaza keki ta mai nasiha rana ɗaya ya zo ya farfado daga cikin kuskuren da yake balle yau ba haka ake samu ba za a samu wasu matan ke zuwa su shiga tsakanin uwa da ɗanta su raba ta yi wahala ta haifi ɗanta ta rene shi ta ɗauki ɗan abin kunninta ta sayar ta taimaka mai ya samu kasan waje ya fita ya ce a nemi mata an nemo ki an auren ta ke da kika samu daurin ki je kika zauna yanzu ba wanda kike take makiyin ki sai uwata har ya kai wasu yaran mu in za su yi aure sai su ce ya kana da umma akwai wanda ta tambayi miji ta ce ya <laughs> kishiya na nan sai ce wane ne kishiyanki wani ban taba aure ba wai kai ma ka gane mana kishiya na din sai ce ke ni ban taba aure ba fa ke ne matan da zan aure ya ce wane ne kishiyanki ni ban bin mata ni ba mini nemin mata ba ne da ta ishe shi ya ce to ni ba za ki gwada min ba ki bar wannan maganin shi ta ce to umman ka shi ce ummana ne kishiyanki uwana da ta wahala da ni ta ci kashi na ta taimaka mini ita ce kishiyanki tun ba aure ki ba a inda aure ya koma baya kenan shi ce to ki sani ni ba zan yi ma ummana kishiya ba don yau ko ubana ke da rai zai yi aure Allah ba zan yadda ya kara ma umana ba don inda ta kan gamban da kwanciya Kali ba abinda da take nema shi yasa tun da yau ni zan kama umana kishiya ba ya kuri te kin je ki samu wanda bai da umma ke aure amma ni dai kishiyan kin tana nan kuma ni ban yi umana kishiya bayan Allah yaro zai yi aure ya kawo gida matan shi ta san inda ta shiga da shi ta je ta durmuye mai hankali a raba shi da yan uwan shi a raba shi da uwarsa to malam ya ce a gaya miki na daga cikin hakkin namiji hakkin namiji a kanki ki girmama makusantan shi ki kyautata ma iyayen shi in kin dafa mai dadi ki basu in kin dafa abinci mai kyau ki basu in kin yi perfume rice ki basu kai ma ka sai umman ka perfume rice kaka sai ma matan ka perfume rice ka je ka sai ma umman ka tujimi kaka sai ma matan ka supa ka sai ma umman ka roba roba ka san cewa Allah ya ce wai kada ku kuskure ma iyayenku kada ku sawata mu kada ku ce musu tir idan za ku yi musu magana wa kullahu ma kaulan karima ba magana kawai Allah ke nufi ba fa wurin mu'amalat wurin mu'amala da iyayen nan a kyautata musu ka ciyar da su abinci mai kyau ka girmama su ka ba su mukunci mai kyau gwargwadon karfinka shi yasa ke mace ki kiyaye kanninmu na yau mu na yau in kin kin auri uwar wani kika raba shi da uwarsa in ba ke kika ce ihi ba bai jin maganan kowa ke ne maganan ki ke da kyau kuma ke kina kwasa gidan shi kina kai ma iyaye ki dada shi na shi uwan kin bata tana hmm. in an ce haba man boga ta ce ina man boga ni uwa boga ne ana kidaye man boga ai ba sa ni ciki cale wata nike sawa ga ɗakin kwana na ko abin kallo ban da shi la ilaha illallah bawon Allah izan kai haka me kake son Allah ya maka ranan kiyama in ke kuma mace ke ce silan wanga abu yaya Allah zai yi da ke to wai a gaya miki ki so shi ki so yan uwan shi ki girmama shi ki girmama iyayen shi ki kyautata musu ko da ba mijinki ya baki ba in kina da iko ki kyautata ma hurhuransu ko da ba mijin ya taimaka miki ba in kina da iko ki taimaka ma gashin hurhuransu da girmansu domin dukkan wanda ya girmama hurhura Allah da ya halice mu ma yana tausaya mahurhura wanda ya girmama hurhura da tsufa to ubangijin Allah ya kyautata rayuwar shi sai mu kace na shida malam ya ce mana ya ce Allah tuzihi bilisaniha kada ki cutar da mijinki ta wurin bakinki akwai wata mace in ta samu matsala da namiji wallahi na gaji da wanga shegen aure Allah ya isa akwai mace da ta bude baki ta ce ma mijinta wani masiyacin namiji na auren ga wani tsinanne ne bayan Allah ku taimake ni da wanga miji matsiyaci da naje na aure ku fabe ni tsinanne dan banza ka wahala Allah ya dora maka musiba ka gaji la ilaha illallah ranar da kika ce ma mijinki wanga abu sai dare yayi she ubangijin Allah ya tausaya ma zuciyar shi ya kama ran shi ya komo ya lallashe ki kika yadda yayi sunna da ke she ciki ya shiga ya sunan da yadda zaki haifu? kin ce mai matsiya ce jinin tsiya na jikin shi kuma ya doke zuba miki doshi yaron da zaki haifun nan ya sunan shi mata muna aikin lada karshe mu ɗauki wani magana kankane mu zubar ya ke yar uwa idan namiji ya ɓata miki rai ba a ce mazan yanzu daidai ba ne in ya bata miki rai ya munana miki fita ki take yi alwala ki shigo ki nafila ki doki qur'ani ko da baki ya karatu baki ta kallon cikin qur'ani Allah ya huce miki zuciyarki kada ki yadda ki sa in sa da shi bal ma akwai hadisi da ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan mace da ta bude eh, halshinta ta gaya ma mijinta wasu kalamomi yana faɗin ɗaya tana kai goma yana ɗaya tana goma yana ɗaya tana goma to wannan halshi ranar tashin kiyama za a ja shi dogo a lauyeta da shi ana mata bulala kuma cikin gidan wuta da aka je da annabi Israewal wal miraj annabi da aka lebar ya leka gidan wuta ya ga irin wa'annan mata macin da zaki ga kiyama an daure ta da halshinta ana mata azaba mace mai faɗi miji ya faɗi da ya ta kai goma in ba don kaddara ba ina ni ina kai sake ni ka gani in ban yi aure ba matsiyaci mutumin banza subhanallah mijin aurenki ki mijin da aka ce miki aljannan ki na karkashin kafan shi mijin da aka ce ki mai biyayya Allah ya baki aljanna mijin da aka ce eh, karshe ma hadisi ya ce a duniya mata wa khairi mata'iha almar'atu ya ce duniya kakab jin daɗi ne amma wani namijin da ya samu jin daɗi shine wanda ya auri mace na gari ke da kika zamo jin daɗin shi yau keke si ne mai albarka mijinki da ba a so in yi magana ma ki da kanki duba shi in yana faɗa da ke ma ki sa kanki kasa kina Allah baka hankuri to wai kada ki cutar da mijinki da halishin shi kaki bar halishin ki ya ya rinjayi nashi kaki zamo mai cin mutunci mace mai cin mutunci ranar da ta mutu za sa ta kabari halishin ta na ne mata albarka ne yana Allah wadanki kin zo duniya baki yi komi da ni ba shecin mutunci karshe kin ɗauki wanga halishi kin cima mijinki mutunci yau ga halishin kwance bai iya magana subhanallah za mu ce na bakwai malam ya ce an ta'inahu hu amkana fi ma amkana dame ta taimaka ma mijinta da abin da Allah ya wadata ta da gwargwadon taimakon da za ta yi ta taimaka mai lokacin da yake neman taimakonta in an ce ki taimaka ma mijinki ba wurin kudi kadai ba ki taimake shi wurin nasiha in yana wani hali da bai da kyau kake tona asirin shi ki taimaka mai da nasiha cikin daki kina mai addu'a kina sa shi cikin addu'a in yana wani abin da bai dace musulmi ya yi ba ki taimaka mai da addu'a in ya wayi gari ba abin da za a ci in kina da shi ki taimake shi in yana bukatan taimakon ki na wurin matakuntan ki ki taimake shi shi yasa waɗannan shine hakoki da ke kan mace akan mijinta in kina taimaka ma mijinki kina kyautata mai to ubangiji zai taimake ki ranar da zaki zo da laifinki manya-manya ranar da zaki zo da zunubanki da yawa gaban Allah sai ubangiji ya ce ni na ce ku yi aure yau ni Allah zan baki sadaki ki shiga aljanna domin da kika zo duniya kin kyautata ma mijinki baki fita ba ba da izinin shi ba sannan baki manne baki kama kanki kin bashi ba sannan me baki yaudare shi ba sannan me baki cutar da shi wurin al'auranki ba baki kame mai kanki ba baki cutar da shi ba sannan kin kare kin cire arzikin ki kadan da Allah ya baki kuma kina taimakon shi da shi shi yau baki da wani sakamako shi aljanna ne Allah na baki aljanna ki je ki shiga ki wadatu kuma a cikin ta Allah ka bamu aljanna matan aure samun aljanna mu fa sauki ne sauki ne ki yi sallanki mai kyau ki yi ki masu kyau na filfilun ki ki bar kusantanki da Allah yayi yawa sauran ibadun duka waki duke ki ba mijinki ba a tilasta miki zaka ba in dai baki da kudin yi ba tilasta miki hajji ba in baki da iko wai ki sallah ki azumi ki biyayya ki yi biyayya ki rike kanki ki kusanci ubangiji ya kare nawa muke ke yin wa na bakwai malam ya ce mana me allah ta manna alaihi bi maliha kada ki zamo mai gori to inda mata da yawa za su shiga wuta kenan mata akwai kokari mata akwai tausayi mata akwai kirki mata akwai kaza mata akwai kaza amma sau ɗaya sai ta yi kirkin shekaru goma izan ta yi kirkin shekaru goma sai ta ɗauki rana ɗaya ta wasar da duka mace za ta iya biji bai aiki ta ciyar da shi ta ciyar da shi ta ciyar da shi sama da shekara ranar da ya kuskura ya taɓo ta ba daidai ba to ranar ta ɗauko na shekara goma nan duka ta zazzara mai in ba don ni ba da an ci abinci in ba don ni ba da yara sun tesku in ba don ni ba jallabiyan jikin ka gama ni na sai in ba don ni ba da yan ranci ba su fi da mu ba ka sani ni ne komi subhanallah yar uwa yau ki sani duk abin da kika ba mijinki kin ba Allah daidai da abincin da kika dafa kika bashi wani ya ci wallahi kin yi babban sadaka kiyama Allah zai biya ki domin Allah ya ce dukan wanda ya ba da sadaka shi Allah ya ba domin ya ce man zallazi yuqridullaha kardan hasana dukan wanda ya ba Allah shi wanda ya ba kika ba mijinki Allah kika ba domin ba ki ganin Allah ki bashi ranar kiyama zaki zo gaban Allah Allah ya ce ai ke ki cikin safun ga fita ki je cikin safun bayan Allah na kwarai domin duniya kin ba ni Allah abinci kin taimaka mini kin rufa min asiri she ki ce Allah na na ganka she ce mijinki da kika taimaka mawa mijinki da kika rufa ma asiri mijinki da kika yi ma kaza ni Allah kika yi mawa ci sa yau ni ma domin saboda ni kika yi ni kuma sakayyar da zan baki yau zan baki aljanna ki je ki shiga ki koma shi yasa iyayena mata masu gorace gorace in ba don ni ba da ba a ci ba ni ne school fees ni ne kaza na gaji da wanga aure kina mai gori bai iya yi magana domin bai da shi ina matan da suka auri maza suke iko da mazan suke mulkin su saboda arziki kaɗan da Allah ya ba su wai saboda ke ce mai kuɗi mijinki talaka ne kika aure shi a hakan kika gan shi kina son ki mai da shi domat kina son ki mai da mijinki ragga kina so ki mai da mijinki banza saboda wai ke ne ci ke ne sha gidan har ba ki tashi kan tashi shi in kin ga ba kuwa ta shigo kina son a san ke ne masta ke ne oga sai ki ga ah, hmm, ina kake ji mana zo ya hankuri da koma ba kuwa nan ga ruwa ta sha ba kauya zukuwa ba aure haka ai yanzu ma za ki bari ta ga darajar mijinki yanzu za ki bari ta san oh wance fa duk da irin kudinta yadda take respect mijinta zaki kara samun daraja akwai wani da wani bawan Allah ya je musu ziyara ya zo yana yabon min ita nan ya ce malama yadda matan nake da kudi ma expect na je in iske matan na hayo bata san maganar gaba ko ban gaya mata ba kuma an yabe ta ne ya ce na je wurin wata baiwar Allah mai hali halin da na je na iske na san mijin da ya bobo ne bai da komi ita da shi ke aiki aikinta ne arzikinta ne ya ce na je gidan yadda ta eh, mana tebur yadda take mai wantu eh, hani kaza yankuri kaza yankuri kaza wai ya kare za su fita shi da ita eh, shi da shi wai ta kira shi daki ya ba nisa za ku ba ko eh baka bukatan wani abu da ya fito yake koro ma abokin ya ce inda Allah ya kashe ni in ya kai ni kiyama ya ban wata mata kiyama don Allah Allah da ya ji rukuna ya bani mata nan ga wai ko kudin ta aka zo aka biya in shi ya karbi kudin in ta zo ya ce ga kudi kishi ta ce oh ya kake yin haka nan an kawo kudi na naka ne Aje mu na inda muka yi ajewa ya ce yanzu haka kominta hannun shi yake shi kuma yana rikonta da adalci saboda yadda ta rika shi shi sa bayan Allah kun ga bata mutu ba ta fara samun shaida abokin ya zo nan yana shaida ya kai ma wa'in masu aikinsu sun yi bize ita ke daukan nafi ta je ta shashare mai lore shi kuma ita ta sai lorin da kudinta tana iya ta bari ya fita da lorin ita shi ta doki taxi jama'a mata nawa ke irin wan wanga baiwar Allah ki san Allah ya tun baki aljanna tun baki mutu ba sauran me ki kara kiyaye kanki kan shitan ya hude ki to haka ake son mace ki in kina da kudi nana Khadija ta fi ki daraja ta fi ki mutunci ta fi ki komi sanda ta auri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad talaka ne maraya ne bani ma da arzikinta eh, ya fara fatauci amma me nana Khadija bintu Huwailid ta yi ta ɗauki da ta nemi su yi aure aka aurar da ita aka, musu aure tana shekaru tarihi tana shekaru 40 tarihi ne sannan shi kuma yana 25 in ma haka ko kasa da haka an dai auren bayan an ɗaura auren an kare nana khadija ta ce dukkan wanda zai zo karman kudin fatauci kai annabi muhammad sallallahu arzikin na mika maka kai kai yadda ya kamata da shi nana khadija bata taba daga murya kan annabi muhammad ba nana khadija bata taba wulakanta annabi muhammad don ita ne ajiyar birni ba bata taba yi ba tana girmama shi tana kyautata mai tana bin umarnin shi har suka haifu 'ya'ya guda guda shida Nana Khadija ta mutu ta bar duniya Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana tunawa da Nana Khadija har shi ma mutuwan shi ya kai. Hata sadaka in zai yi yana iya yi nashi yi mata. bayan ta mutu ce lada ya kai gare ta ranar da nana aisha ta kuskura za ta yi ma annabi muhammad wani magana ka ishe mu da wanga tsohuwa annabi ya bata mata rai ya kai wata uku in ya zo ɗakin ta ce khadija ban samu saranta ba na ta so ni lokacin da aka kini ta kyautata min lokacin da aka muna min ta girmama ni lokacin da aka kaskatar da ni ta rungume ni lokacin da aka ware mini annabi muhammad to ina jin lokutan mu ya kusa shi sa muna so mu dasa aya insha Allah to bari dai mu karkare mun shiga na takwas za mu je na tarado shi yar uwa in Allah ya miki dalili kada ki gori in kina da miji kina kyautata ma mijinki wallahi kina da lada ya baki bai baki ba ajiyar ka Allah shi zai saka miki in ke kina da shi ba shi kake mai gori na karshe malam ya ce wai kada ki yi ma mijinki rowa amma wani namiji ne ba ma rowa Allah tamna'a malaha minu kada ki hana mai arzikinki akwai namijin da ya kamata ni gankin gaya min na ce kake shi. namijin da ya samu bai tanka ki ba namijin da ya samu waje ke kai kudin shi shon shi duka baba showboy ne waje amma gida baba pop ne in ya shigo gida hannu shi pop amma ya ta waje showboy ana iya zo ma godiyan shi a zo a baki oh wallahi gai muna da alaji wallahi je ya kawo mana shinkafa kwatako je ya yi ka dana ke bai sai miki bai baki ya gama ki da wahala ga yara bai ki shi tun da ya tashi yake ba da kuda abinci ta siri bai ji kamar kasuwa ya karfi ba yadda yake bayarwa kenan in kin yi magana ki amma ya je mai ya sunan wurin nan Eh, mawaku ya je ci manyan kaji ya sha manyan drink ya zo ya yi yanki kuka ke ce ku ci na koshi irin wanga namiji ya zo ya miki rowa ya muna na miki arzikin shi ya kare in kin dafa kake ana shi amma kudin ki kashi kake ba shi amma kin dafa abinci bashi wani in kayan shi ya dauda sai sabulu ki wanke saboda albarkan 'ya'ya da albarkan aure amma cash money tun da bai baki ba kake bashi. amma namijin da ya kyautata miki namijin da ya miki alheri ya baki ya ba iyayenki ya bar ake kika fito ana ga hajiya birni ta zo she aikin shi ya zo ya bata she ke naki ya tashi she kika samu kika mai ruwa Allah bai barin ki domin wanga lokaci kin zama butulu wanga lokaci kin zama muguwa shi san Allah ya baki in dai mijinki nan mutumin kirki ne ya taba miki wallahi ki bashi ma in kin cire zakka kika ga kamar aikin shi na ya fall down wallahi mai ka mai mijina na cire wani zakkan 200 million shi sa gashi ya kokari kai ma ka fara bin hanyar Najeriya ko hanyar eh, Niger ko hanyar Mali kana kawo shaddodi kai ma kana sayar ma abokanninka Allah ya sa ma albarka ciki kin ga lokacin bedin nan ya fita kanki ubangiji ya saka ma mu duka ina jin hakin mace hakin namiji da ke kan mata kenan Guda tara insha Allahu muna tafiya kadan kadan sabon bakwai kuma mun shiga muna son mu fara gwada abubuwan gani sannan mu zo mu shiga cikin tafiya nan muka saya da wannan zance Allah ubangiji Allah ya sa albarka muna gaida jama'a masu sauraron Ghana Hausa TV muna gaida waɗannan jama'a duka baki daya lalle ko lalle muna da gana Hausa TV a nan Ghana ba lalle shi mun bude Hausa TV a nigeria ba muna da gana Hausa TV mu ma muna da suna shi yasa Allah ya saka mu duka mai duba kowa ya waiwayi ya fuskanci wannan talabisha na Hausa sannan ana samun mu a YouTube kuma ana kawo mu akan Facebook ubangijin Allah ya saka ma kowa albarka duk masu saulare ku zo ku taimaka mu wannan tasha ta tashi ta tsaya ta taimaka ma yan uwa musulmai akwai ababa da yawa da ake son a zo muna da shi ubangiji ya taimaka mana wa akhiru dawan alhamdulillahi rabbil alamin rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab daraktan mu mu baki daya Allah ya tsare kai kiyaye ka Allah ya bar wannan aiki naka ya bude Allah ya taimake ka Allah ya sa ya zamo babba ya rinjaye dukkan television station kana duka baki daya sannan kameramani na Mr. Baba ina gaishe ka sannan Ajiya Shakira ita ce wanda ta sport ta zo ta shirya mana kaya muka yi program Allah ya tsare mu da ke hajiya shakira Allah ya kare ki assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu.